Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha bakwai da ashirin da biyar da kuma mita sittin. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa a kan mita 200.5 a birnin Niamey da kuma kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da niyya da dalol da kuma nomad fm masu sauraron sashen hausa na muryar amurka assalamu alaikum kuma barkan ku da warhaka jummai ali da sahabu imam aliyu da kuma sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin Bayan kun gama shan labarun duniya za ku ji kiran da Professor Bube na mai wa 'yan Afirka a kan barin mace ta yi takara idan tana so. A daina fakewa da guzma ana sarakar sana. Kamar kowace ranar Laraba akwai maimaitawa ciki da gaskiya. Za ku ji muhimmancin zaman lafiya sai kuma sharhi ko kuma rahotannin da wasu jaridan arewacin Najeriya suka duba. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarai jiya talata madam hillary clinton ta ayyana kanta a zaman yar takarar shugabancin amurka mataki da ya bata damar zama mace ta farko da za ta wakilci wata babbar jam'iyyar siyasa a zaben shugabancin na amurka abokin takarar ta sanata mai wakiltar jihar vermont a majalisar dattijai bani sanders ya sami nasara a jihar north dakota a zaben na jiya talata amma clinton ta lashe jihohin south dakota da new mexico da kuma new jersey shugaba obama ya kira duka 'yan takarar biyu jiya talatan har ya taya tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka hillary clinton a nasarar da ta samu na wakilan da za su sa ta zama 'yar takarar shugabancin amurka haka nan ya gode wa sanata sanda saboda shawo kan miliyoyin amurka su goyi bayansa da kuma jawo hankali kan batutuwa da suka hada da gibi tsakanin masu hali da marasa karfi sanders wanda a halin yanzu yake kan gaba a zaben da aka yi a jihar montana ya gaya magoya bansa cewa ya kira tsohuwar sakatare ya harkokin wajen amurka hillary clinton a daren jiya na talata domin ya taya ta murna kan nasarori da ta samu ya yi magana kan cewa za su yi aiki tare domin su ga cewa an kada donald trump a zaɓe mai zuwa shugaba barack obama na amurka da prime minister india narendra modi sun sake nana ta irin dangantaka mai karfi da ke akwai tsakanin kasashen biyu kasashen duniya biyu da suka ɗara saura yawan jama'a bisa tafarkin mulkin demokradiyya shugabannin biyu sun gana ne jiya talata a fadar shugaban amurka ta white house a hira da muryar amurka wani masani wanda yake aiki da wata cibiya da ke nan birnin washington dc ya ce akwai kyakkyawar dangantaka tsakanin shugabannin biyu shugabannin biyu sun ce sun dukufa wajen sanya hannu akan yarjejeniyar da aka kulla kan canjin yanayi a birnin paris kan ƙarshen shekara ko da suke ba su bayyana lokaci ba kamar yadda wasu suke zato A yayin da Firaminista Modi yake tsaye a gefen hannun damansa a fadar a ofishinsa bayan da suka kammala zagaye na farko na shawarwari, Mr. Obama ya ce jigo gare mu dukka biyu shine yadda za mu haɓaka ko kuma bunƙasa tattalin arziki da kuma kawai da talauci tsakanin al'umma. Babbar kotun tarayyar Turai ta yanke hukuncin cewa kasashe da suke kungiyar ba su da izinin ɗaure 'yanci rani ko bakin haure kawai domin sun tsallaka ta kan iyakokin kasashen 26 na kungiyar waɗanda 'ya'yansu suke iya balaguro tsakanin kasashen ba tare da fasfot ba. a wani hukuncin da ta yanke jiya talata a luxembourg ta ce dokokin tarayyar turai sun hana irin wannan kamin sai dai idan mutanen waɗanda ba 'yan ƙasashen ƙungiyar ba ne suka aikata wani laifi ko kuma tuni aka saka su cikin waɗanda ƙasa ko ƙasashen suka ayyana korarsu hakanan kotun ta haramta kama bakin haure ko 'yan gudun hijira ko ciranis waɗanda suke tsallaka ta kan iyakokin ƙasashen da zammar ci gaba da balaguro nan take dai ba a iya tantance tasirin wannan hukunci ba. To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wakilan Majalisar Dokokin Amurka sun bayyana damuwa cewa kila gwamnatin Obama ba ta ɗaukar matakai na takawa rasha birki akan abin da suka ce muguwar rawar da take takawa a ƙasashen Ukraine da Georgia. senata Bob Menendez ya ce ya damu cewa saƙon da shugaban Rasha Vladimir Putin yake ɗauka daga irin matakan da suke ɗauka shine irin takalar da yake yi akan cewa mataki ne da ya dace maganar da 'yan majalisar suke yi shine kila zirin crimea da rasha ta yi a shekara ta 2014 da kuma ci gaba da goyon bayan da take bai wa 'yan tawaye a gabashin kasar ukraine haka kuma a shekara ta 2008 rasha ta yi amfani da karfin soja a kasar georgia daga bisani ta goyi bayan ɓallewar kudancin ossetia da abkhazia a zaman ƙasashe masu zaman kansu Sanata Menendez ya ce me yasa Amurka ba ta amfani da muradun madafin diplomasiya masu ƙarfi waɗanda za su taimaka watakila Rasha ta gane cewa akwai ranar ƙin dillanci kan irin matakan da take ɗauka. Wata jami'ar ma'aikatar harkokin wajen Amurka Victoria Nuland ta kare irin matakin da Amurka ta da ƙawayenta suke ɗauka a kan Rasha wadda suka hada da takunkumin karya tattalin arziki. kakakin majalisar wakilan amurka paul ryan ya gabatar da wani shiri wadda zai kawar da talauci a amurka shirin zai garan bawul ga tsarin tattalin wato tallafin abinci da muhalli da sauran tsare-tsare na agaza a marasa karfi sabon shirin zai buƙaci waɗanda suke samun irin wannan tallafi su yi wasu ayyuka sannan kuma shirin zai sakar wa jihohi mara wajen amfani da tallafin da gwamnatin tarayya take bayarwa domin tallafa talakawa da yake jawabi jiya talata a nan birnin washington ryan ya ce abin da shirin nan zai samar shine sabuwar hanyar yaƙi da talauci wadda zai sake farfado da manufar tsamo mutane daga kangi da kuma magance ko tunkarar sassalar talauci amma wasu 'yan jam'iyyar democrat da wasu masana da wasu ƙwararru sun yi watsi da shirin da kakakin majalisa ryan ya gabatar Labaran duniya kuka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. dazu dazun nan muka samu labarin rasuwar Stephen Kashi domin tabbatar da wannan labari ko gaskiya ne mun bugawa mukaddashin sakataren kungiyar ƙwallon ƙafa ta Najeriya Dr. Sanusi wanda a halin yanzu yake tare da mu akan waya. A Dr. Sanusi ina kwana? Barka da kwana. Ina gajiya. To alhamdulillah lafiya kalau. Yawwa to wannan labari da muka ji na rasuwar Stephen Kashi gaskiya ne ko ko jita-jita ne? Eto malama gaskiya ne mun tashi yau da sassafiyar yau wajen karfe hudu muka samu labarin da cewa Allah ya yi wa Coach Stephen Kashi rasuwa. To ya yi ciwo ne koko dai a ƙarar kwana ce ta zo? To ni dai abin da ya biyo min labarin da na samu shine wai ya ce yana jin kafafun shi na yi mishi ciwo yana son a kai shi asibiti. shi ne aka ɗauke shi zuwa asibiti zuwa minti uku kafin bayan an fito da gida zuwa asibiti Allah ya nishe da To yanzu wani hali ake ciki kenan? To gaskiya muna cikin hali na juyayi don saboda coach Steven Keshi ya botan mu Najeriya a matsayin shi na dan kwallo wanda yake yi shugabancin eh, masu yan eh, kwallon eh, senior team Super Eagles a matsayin shi na captain sannan kuma ya zo ya zama coach wanda shekara goma sha tara ba mu ɗauki kofin afirka ba ya zo allah ya ba mu nasara lokacin shi aka ɗauki wannan koyi ɗin ah, hukumar ƙwallon kafa ta najeriya tana bakin ciki kwarai da kuma duka ah, masu biyan kwallon kafa shi yasa shugaban kwallon kafa na najeriya ya ce duk league match da za a yi a tabbatar da cewa an yi observing in two minutes wato eh. eh to mu kuma sai mu kara da cewa Allah ya kara ba da haƙuri Allah kuma ya sa a samu wanda zai maye gurbin shi dama akan ce kada Allah ya kawo ranar yabo muna ƙara baku ku haƙuri. mun Yawwa mu ma mun gode. To a ci gaba da hirar da muka yi da Professor Gobe na Maiwa kan darasin da ya kamata 'yan siyasa su koya daga namijin kokarin da Hillary Clinton ta yi a zaman macen farko da ta samu yawan ƙuri'un wakilai da ɗan takara ke bukata domin jam'iyya ta tsaye da ita 'yar takarar shugaba ga abin da Professor Gobe na Maiwa ya ci gaba da cewa. yanzu kasashen mu tun ba kasashen mu na sahel ba da kasashen mu inda addinin musulunci a dashi ya kamata mutane yanzu a zan saki mace in tana neman takara ta je ta yi takara to amma sai ki ga tun cikin jam'iyyar siyasa ne ma kike ganin ake ware su sai ki ji in aka zo aka ce za a sa kama mayan mayan biro sai ki ji kawai can mata sai a basu wani ma'aji ko ko a basu sakatare mai kula da yanayin mata da yara kin gani to tun nan kamar wariya ta fara kira ana so a danne musu hakin su da wuya ki an ce miki mace ta shugabanci jam'iyyar siyasa eh, sai ho da ya zama to ta kunar bakin wake don mun gode da wannan tsokaci da kamana mata tafi da maimaitawa ciki da gaskiya to amma a ci gaba da shakatawa da wannan waka. kashewa 'yan mata Kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga maimaitawa ciki da gaskiya. Kan sha maganin sai na ji kafana dai sun fara kamar naɗuwa haka, kamar yadda an naɗa ɗorin kaji. Ina takawa kamar dolof ne ina takawa kowane lokaci. Na fara jin kara a cikin kunuwana. a idona dai suna rawa haka nan duk gajijen jikina dai ya zama damuwa kamar alurai ne da dubbanin alurai suna so kina na ce mai kuma wannan jama'a assalamu alaikum a shirinmu da ya gabata muka fara taɓo batun wani bawan allah mai suna ayuba alamsin wanda ya fito daga karamar hukumar Chibok a jihar Borno wanda aka birkita masa rayuwa aka jefa cikin mummunan hali wanda ya sanya lalacewar gabobin jikinsa da idanuwansa da kunnuwansa duk a hannun likitocin da aka ce ƙwararru ne a asibitin koyarwa na jami'ar Maiduguri musamman ma wani babban likita mai suna Dr. Dabkana wannan dabta wanda likitan ƙashi ne shine ya ce wa Mr. Alamsin yana fama da cutar fukar ƙashin baya. To sai aka tura shi wajen wasu likitoci a wani asibitin kuma wanda aka sa shi je gwaje-gwaje masu yawa kuma duk babu wanda ya nuna yana da wannan cuta wadda ake kira Port disease a turanci. Duk da haka an sanya shi shan wasu magunguna masu ɗan karen ƙarfi na kashe ƙwayoyin cutar tarin fuka. A makon jiya mun ji Mr. Alamsin ya fara mana bayanin yadda jikinsa da gaɓoɓinsa suka fara lalacewa ko suka fara shanyewa. Yau za mu ci gaba mu ji abubuwan da suka biyo baya lokacin da ya je ya kai kukansa da kuma yadda wani likitan da ya ɗauki hoton ƙashin bayansa da tsokar bayan da irin hoton nan da ake kira MRI ko kuma Magnetic Resonance Imaging a turance ya bayyana masa ainihin abin da yake damansa. Daga can akan sha maganin sai na ji kafana dai sun fara kamar naɗo haka kafafuwa kamar kamar yadda an naɗa ɗorin kaji tafiyan kaji yake a ɗore haka nake yi ina gani kuma duniya dai yana dan ina takawa kamar dolof ne ina takawa kowane lokaci na fara jin kara a cikin na a ido na dai suna rawa haka nan duk jiki na dai ya zama damuwa kamar alure ne da dubbanin alure suna soki na na ce me kuma wannan na garzaya asibiti nan na ji na yi korafi aka ce ai shi likitan baya nan sai aka muka je muka samu azalin shi da dabkana da mun je ofis likitan da ya raka ne muna mai bayani kafin nan makafi mu iso mun kira shi a waya ya mai bayani ya kashe wayansa an kulle kofa mun je mun bude baya buduwa bayan awa daya muka koma ofis ya budu mun je mun same shi muka ce to gashi fa wannan fa ga abin da ke faruwa in ji dan likita ita ai na riga na rifari na shi ai muka ji ruwan da ya yi rifari na tun da wurin su mm. azalin consultant ana ce masa dr gabdo haman gabdo to shi gaskiya ba shi ne rubuta magani ba yaran gidansa ne yaran aikinsa ya ce to ya ba ya ce amma ba ba alaman tv a cikin wannan fashion sai ya ce min in zo na cire rigana ya bubuga bayana ya ta taba duk inda zai taba as physical examination bai ga komai ba sai ya tura ni wurin neurologist a karkashin wani ana ce mai dr yakubu datti a can muka je aka kara rike ni suka fara guje-gujensu fresh komin da na yi na da sun ki suka fara hatta kashin bayana aka huda aka ja wannan maro ko barbun kashi wanda kwara ma wani tiyata kan wancan na jimre a yi mini an je akwai sabon mashin da suka kafa na ce mri sun yi su ga cewa ko akwai aka yi waya nan duka ba a sami ko cutar tarin fuka kwaya daya cikina ba shi kenan sai ina jiran su ko su kawo mini sakamakon wannan gwaji ina jira ba a kawo ba akwai wani da ana ce mai dr balarabe na ce to likita me yake damuna ne har yanzu ba ku samu abin da yana damuna ku bani magani ba sai likita ne ce a gaskiya ba mu same ka da kwakwaran cutar da zai samu ba haka magani ba sai dai mu ci gaba da ka magunguna su dan taimaka jijiyoyinka domin abin da magani na ya yi maka da shikenan ina jira ran da muka yi MRI nan bature da ya dasa mashin din shine ya mana gwajin nan na ga gara tashi kan mashin ya je na tayar da ni sai ya ce alamsan your pain is very severe it's like something has hit you at the back for long and you may just require spinal cord surgery a turanci ya gaya mini a mm. hausance ya ce mini alamsun kamar ciwon ka yi sanani da alama wani abu ya buge ka a baya tun da jimawa abinda kana bukata kawai a yi maka aikin fiɗa na gadon baya wannan zai kawo maka saukin rayuwa sai na ji sauki to daga ya gama haka din ya daga ni kan gado muka aka kai ni kan dakin kwanciyar mana asibiti ina jira a bani sakamako har wa yau wannan sakamakon MRI wanda na yi a nan asibitin kwararru na Maiduguri sun boye sun kis bani dubi da shida na yi wannan gwaji bakwai takwas tara ina ta zuwa as outpatient ina ta lalacewa to a lokacin har na samu matsalan ji da wayan abubuwa akwai doctor na ent na same na tambaye shi ni kam yanzu me yake faruwa ne duk magana kuna rubuta ina sha baya warkar da ni me zai faru shi kenan ne a gaskiya na dan samu illa a yanayin jijiyoyi na amma dai allah shi ne mai wakar wakarsuwa suna dan gwada nasu amma ina da hali in gwada wani asibiti to kaga na samu gaskiya nan mm. likitan ido lokacin da aka ajiye ni aka kama ni akan gado ko an admit na na biyu ana ce ma dr askira an ce ya zo ya review na shi da ya je duduba shi kenan ya ce ma rufon da ya ba su turu Uh, medical student wanda on call na neurologist mm. sun aka ce su je su samu shi consultant na ophthalmologist ya zai duba ya yi bada nashi recommendation na ido amma uh, uh, bisa ga bayaninka ka samu matsala da jijiyoyin jikinka wanda ya shafi kunnuwanka da kuma ido shi ne wancan asibiti suka tura ka wani guri kuma domin ka samu taimako a wurin ko da ya wannan uh, da kin sani babban asibiti ne mm. daga uh, section yanayin eh. gefen kashi sai gefen jijiyoyi neurologist mm-hmm. daga neurologist su ne suka rike ni bayan da suka rike ni suka gayaci duk likitan da za su iya su duba duk abin na fama da shi har da su ophthalmologist din a wancan lokacin ophthalmologist abin da su suka faɗa gaskiya su ba ni da matsalan gani ba wani cutan ido da ina fama da shi su refraction night professor text na yi da duk abin da za su yi su endoscopy na fannin ji duk na yi amma a lokacin kana gani sosai lokacin da ido da ya ina iya gane shadon mutum amma ba zan iya gane ah, waye ne wannan a zama domin komai ya zama mini kamar hazo ne wutin eh. wata ɗaya haka na duk gani ya tabarbare to ah, shi abin da likita na faɗa ya ce ba is not that young man that you want to kill with ethambutol wata ɗaya maganin da shi ya gani yayin barna kenan eh, wanda aka fara baka eh, wanda bai dace da ni ba eh. domin wannan dama magani kamar guba ne amma guba ne wanda in aka sha zai kashe wani cuta to yakan zama guba na gaskiya in an sha shi ba tare da akwai cutan ba mm. to abin da suka yi asibitin dr dukkana guba ne ya bani ba tarin fuka a jikina aka bani maganin tarin fuka shine abin da ya kawo mini illan ji ido da kuma matsalan karan da ina ji a kaina da duk yanayin jijiyoyina a jiki duka ya shafa su zuciya na da sauran bangaren jikina duka in a ce akwai kwararrun da za su yi bincike ɗari bisa ɗari yanayi na lalace jiki na yanzu kamar itace yake tun daga can ina fama na ce su da fara na anki na rubuta ma shi cmd akwai wani lauya da na je a abuja bayan da na yi fama wannan na ce bari in fara tuntuɓe lawyer shi ba zai iya so mai digiri ba amma ya ce in je in samu wani lawyer a yi rigar process ban da kudi ya ban biyar bisa ga humanitarian filin mm. na ji na samu wani lawyer ya rubuta musu to recommendation nasu da lauyan suka cewa in zan yi suyin in su bas ba abin da za su yasi eh amma kamin ka je batun ka kai karan su yaya sun zo sun nuna maka cewa ba za su ci gaba da kula da kai bane shi yasa ka nemi ka kai su kara e tun daga can na tuntube shi cmd din ya ce in tafi bayan kaman after xmas that's 23rd mm, of uh, december 2008 na tuntube cmd nan asibiti nan eh sai ya ce ai lawyer na ya riga ya rubuta musu amma in yi hakuri tunda na kara zo da kaina bayan uh, disamba ya kare sabon shekara na 2009 san dawo in akwai inda zai iya taimake ni a cikin kasan nan azubin da ya fi nasu za su kai ni to da tura ta kai tura dai alamsin ya nemi lauya domin kwato hakkinsa wato ai kokarin warkar masa da cuce-cucen da suka same shi a sanadin waɗannan magungunan da asibitin koyarwa na jami'ar maiduguri ya bashi za mu ji irin hauragiyar da ta biyo bayan wannan a mu na gaba da kuma halin da ake ciki game da lafiyar shi ayuba alamsin da abin da yake bukata a yanzu domin ya warke wakilanmu suna kokarin jin ta bakin wannan asibiti ko da wani abin da za su faɗi a huta lafiya. lokaci ya yi da wakilin sashen hausa mustapha nasiru batsari zai gabatar da rahotanni ko kuma sharhin da wasu jaridun arewacin najeriya suka duba. Da babban labarin jaridar Daily Trust za mu fara sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako. Da babban labarin ta da ke ambatu tsohon shugaban Najeriya Dr. Goodluck Jonathan yana cewa yanzu haka yana kan bincike kan batun cin hanci da rashawa. A can gefe guda kuma jaridar ta Daily Trust ta ambatu kungiyar jama'atu Nasarar Islam a Najeriya. ta hannun babban sakataranta na ƙasa dr khalid abubakar aliyu yana kira ga al'ummar musulmin najeriya da su yi amfani da wannan wata na ramadan wajen yi ma shugaban najeriya muhammadu buhari addu'ar allah ya bashi lafiya cikin hanzari jaridar blueprint ta yi babban labarin ta ne a kan dambarwar siyasar jihar kogi inda ta ce gwamna yahaya bello ya samu nasara a kan Mr. James Falaki a gaban kotun sauraron ƙararrakin zaɓe, inda Mr. Falakin ke ƙalubalantar Yahaya bellon a kan zamansa gwamnan jihar ta Kogi. A ɓangare guda kuma jaridar ta Blueprint ta bugu wani labarin da ke nuna yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ke gargaɗin gwamnatin Najeriya akan katta kuskura ta mayar da 'yan gudun hijirar Boko Haram a jihohin Borno da Yobe a yanzu saboda a cewar Majalisar Ɗinkin Duniyar har yanzu jihohin na da 'yar matsalar rashin tsaro. A can cikin jaridar National Trail mai fitowa mako-mako ta yi wani labari ne da ke ambatu hedikwatar tsaron Najeriya na yin gargaɗi ga jama'a akan su kula sosai. domin watakila kungiyar Boko Haram ta yi amfani da wannan wata na Ramadan ta shirya kai miyagun hare-hare a cikin jama'a. Har ila yau dai jaridar ta National Trial ta ambato shugaban Majalisar Dattawan Najeriya Sanata Bukola Saraki yana cewa an sace tsabar kuɗi har naira miliyan goma sha biyu a gidansa. Jaridar Leadership kuwa ta ambato ɗan majalisar dattawan Najeriya ne daga jihar Kaduna, Sanata Shehu Sani yana yin ƙorafi akan wasu kalamai masu zafi har ma da barazanar kisa. Da sanatan ya ce gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru ‘yan Rufa'i ya yi a lokacin da yake gabatar da wani jawabi a ƙaramar hukumar Giwa. A ƙarshe dai da jaridar ta Leadership za mu kammala. inda ta bugo labarin cewa wasu 'ya'yan wata sabuwar ƙungiyar tayar da ƙayar baya a yankin Neja Delta ta yi barazanar kai hari a fadar shugaban ƙasar Najeriya da ke Abuja. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To kada a mance da cewa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga kaɗan daga cikin ra'ayin wato irin ra'ayin da ku masu sauraro kuke bayyanawa. Salamu alaikum mure Amurka daga Alhaji Maniru ɗan uwa mai Allah na jiga lokal ganna. Yana kira ga 'yan kasuwar Najeriya musulmi ki dubi Allah ki dubi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. su dubi wata ramalana mai albarka a tausaya a rangonta ko ku Allah ya rangonta muku daga dan uwa mai Allah na ga local ganda Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika. Ni ne Sani Balak da ke guru Hausa a jihar Yobe, Najeriya. Ina kira ga musulmi yan uwana yan Najeriya. Shekara kamar yau ne a wurin Allah. ga su Allah ya kama watan azumi. ina kira ga 'yan kasuwa mu na najeriya don allah don annabi ku tausayawa talakawa ku yi rangwame a kayan abinci saboda abincin da shi talaka ya fi damuwa ya fi kuma amfani da shi a ce yanzu ta kaya kai cewa yanzu akwai mutane da abinci ya fi karfin shi a kasan nan to yanzu kuma sai nasiha albarkacin wannan wata na azumi bismillahirrahmanirrahim sunana dr muhammad kabir mataimakin babban limamin masallacin juma'a na abuja alkur'ani haka yake dauke da abin mamaki da ya maganar azumi a gaban ayar sai ce wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib idan bayina suka tambaye ka ina nake tsakaninmu da su ka ce musu fa inni qarib ina kusa da su ujibu da'awata da'i idza da'an ina amsa kiran mai amsa kira a lokacin da ya ambace ni ko ya nemi taimakona ko ya nemi agajina to tunda allah ya ce yana amsa ibada yana kuma karban addu'a ta duk wanda ya roƙe shi musamman a cikin wannan wata don haka mataki na farko shine ina kiran 'yan uwa musulmai na najeriya baki daya da lalle lalle a wannan wata na ramadana da allah ya kawo mu su zage damtse wajen addu'o'i saboda allah maɗaukakin sarki ya yaye mana wannan damuwa da muke ciki ta tsaro addu'a ita ce magani na gama gari wadda idan mutum ya rike to ya rike komai annabi sallallahu alaihi wasallama duk abubuwan da ya yi a rayuwarsa babu wanda bai yi shi ba gami da addu'a komai da ya yi ya yi shi ne da addu'a daga nan kuma ya samu ya nasara har ya kai ga inda ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama bai iya kafa musulunci a garin madina ba sai ta hanyar addu'o'i da ya ta yi kuma allah maɗaukakin sarki ya karɓa lokacin da mutane na makka suka yi masa taron dangi a badar addu'a ya yi ya rika daga hannu yana addu'a a kan allah maɗaukakin sarki ya tsare su daga sharrin masu sharri daga makircin masu makirci har ma maluma suka ce saboda tsananin addu'a da yake yi a wannan guri na badar har sai da mayafinsa ya faɗi to kaga kenan ashe in manzo sallallahu alaihi wasallama ya dage da addu'a don Allah ya tsare shi ya tsare al'ummarsa to mu ma da ma al'ummarsa ne sai mu dage mu ci gaba da addu'a da kyautata ayyukan mu da kyautata imanin mu mu ji tsoron Allah mu kame kanmu ga barin duk wani abu na sabo sai mu samu Allah madaukakin sarki ya karba mana wannan addu'a kuma cikin ikonsa da yaddarsa sai ga lalle lalle ya fudda mu daga ciki To Allah Ubangiji ya sa mu dace. Ma sauraro muna fatar za ku gafarce mu. A saboda ƙurewar lokaci ba za mu samu damar gabatar muku da takaitattun labarai kamar yadda muka saba ba. To amma idan Allah ya kai mu sai kuma shirin mu na la'asar za ku ji wani sabon shirin. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC.